karanta a karatunmu da ya gabata shine ta Allah wurin bauta na biyu bawa ya san addininsa shine musulunci na uku ne yanzu zamu yi ma'arifatul abdi shi shine Thalifan na uku kenan bawa ya san annabinsa kuma wannan annabi nashi shine muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sira da amincin allah sun tabbata a gare shi kuma suka kara tabbata a gare shi domin shi ne cikamakin annabawa shi ne karshen wato ainihin a manzo kuma shi ne cikamakin annabawa babu annabi bayansa kamar yadda manzo Allah ya hadisi ya ce la nabiya ba'adi babu wani annabi a bayana saboda haka su musalamatul kazzab ko su hajjaj bin yusuf sakafi da suka suka yi iddiyayin cewa su manzanni ne a wannan na karya ne na boge ne dama an rufe ba hmm. saboda haka karya ne su yin ma wasu kai ba Karshen ta an yake su an ci nasara a kansu an ci galaba a kansu saboda haka annabi muhammad shine annabinmu shi kuma ya taho da wannan alkur'ani alkarim daga wato ainihin gun Allah maɗaukin sarki kuma shi ne abin koyinmu wa huwa muhammadun ah, bunu abdullahi shi ne anai muhammad mahaifinsa abdullahi shi abdullahi kuma bunu abdulmutallib abdulmutallib ne ya haifi abdullahi bunu hisham abdulmutallib kuma hisham ne ya haife shi Eh, bunu hashim shi abdulmutallib hashim ne ya haife shi wa hashim shi kuma hashim min quraish daga kabilan quraishawa ne wa quraishun su kuma kabilan quraishawa min al-arab daga larabawa suke wa huwa akhirul anbiya shine karshen annabawa wa afdaluhum kuma shi ya fi su wato ainihin falala shi ya fi su martaba shi ya fi su wato ainihin daraja a gun Allah madaukakin sarki domin shine shugaban su sayyidul anbiya shine shugaban annabawa kuma akhiruhum shine ne su bayan shi babu wani shi yasa ma kamar da zuwa wani hadisi cewa za a yi a ranar tashin alkiyama mutane za su ta kai kuka a kai wurin annabi ne, a kai gun annabi ne, a kai gun annabi ne. dukansu ce a ah, ai mu ba za mu iya zuwa gun Allah a yau ba sai dai ku je gun annabi muhammad a ƙarshe kenan da ce ku je gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai iya zuwa gun allah ya roka muku sassauci a wannan rana ran tashar kiyama yayin da rana za ta zo dab da kawunan mutane tana mai zafi tana mai tarfasa su kuma lokacin mutanen kirki allah ya samu cikinsu za su kasance cikin wani rumfa cikin wani inwa na allah daukin sarki ba sa jin wannan zafin saboda ayyukan su ne suka aikata a nan duniya kyawawa Allah zai lullube su da shi su kasance cikin aminci da salama saboda haka wanzu Allah sai ya tashi sai ce ana laha ana laha ana laha lalle yau ni ne da ni, ma muku wannan ceton ni ne saboda ni ne shugaban annabawa ni ne cikamakin annabawa ni ne karshen manzanni kuma ni ne su daraja sai jagun Allah ya yi fadanci wato ya yi kirari wa Allah ya ce ya Allah ummati ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata ya nufin dukkan bayi baki daya ba zalla al'umma nan Muhammad ba kawai a dukkan mutane saboda haka Allah sai ya sauci sai saucin da za a yi shine a fara yin hisabi dan wuta ya je wuta dan aljanna shiga aljanna domin tsayuwan kawai kafin a yi hisabi shi ma ba karamin wato ainihin wani azaba bane mutum zai ji ana masa musamman wanda ya kasance na aikata kurakurai ko kafiri a doron kasa yasa ake ce duk yadda za a yi kar mutum ya yi shirka kar mutum ya yi kafirci kuma kar mutum ya rika aikata aikin sabo saboda haka mu yawaita yin istighfari mu yawaita wato yin tasbihi mu yawaita na nafiloli mu yawaita yin azumi na nafila shi ma ko mu gyara wato ainihin ibadan mu mu kyautata shi mu kayata shi ta yadda Allah zai karɓe shi ingantacciya kuma mu yi sa bisa sani mu nemi ilimi kenan Allah ya kare mana ilimi mai albarka ya kuma kara mana wato ainihin gode masa ya sanya mana wato wa rayuwar mu albarka ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin